Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Mahawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Studio Kalangu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Studio Kalangu. Kada ku manta dai Studio Kalangu wata dama ce da ke baku damar tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi zamantakewar al'umma, tattalin arziki, muhalli, ilimi, kasuwanci da dai sauransu inda muke gayyato kwararru da malamai masu fashin baki da masa masana daban-daban inda muke aza musu tambayoyin da kuke buƙatar ku samu amsar su. Sido Kalango ana samun shirye shiryen ta tare da taimakon gidajen rediyo talatin da takwas da ke sassan wannan ƙasa tamu guda takwas na wannan jamhuriya tamu ta Nijar. A yau Sido Kalango za ta mai da hankali kan wani take mai muhimmanci sanin kowa ne idan an ce azumi za a fuskanci tsadar kayayyaki kayayyakin masarufi da dai sauransu waɗanda mutane suke amfani ko in ce 'yan kasuwa suke amfani da wannan dama dama su ce sai sun samu kazamari ba. A game da haka ɗin musarantar da ku da cewa ƙasar Nijar na ɗaya daga cikin kasashen Afirka wanda tattalin arzikin wannan ƙasa yake da rauni sosai. Amma duk da haka a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar akwai 'yancin ta yadda kasuwanci wanda ke ba 'yan kasuwa damar sanya farashin da suka ga dama. To sai dai wannan matsala takan sa talakawa suna fuskantar matsaloli na hauhau farashin kayayyaki a kodayaushe wanda kuma ba zai taimaka wa ƙasar Nijar ba da al'ummata. mu ɗauki misali musamman wannan wata na azumi wanda ya kasance ana cewa wata ne wanda ta kamata dukkan musulmi su rage kayayyakin nasu ko da yaushe idan an ce watan azumi kayayyaki ne suke tsada muke kawo wannan matsala ta kayayyaki su yi tsada a ko da yaushe a cikin wannan ƙasa ta mutanjar domin gano matsalolin da suke tattar da wannan matsala ce ta hauhawar farashin kayayyaki a cikin watan azumi ne kaga ya dace mu gaito baki da dama domin mu tattauna kan wannan matsala da farko a nan ake magana ina tare da sani Sabi'u Suleiman wanda ke cikin kwamitin na, na kwamitin da ya shafi addinai wato wanda ya hada kirsuci da musulmi domin tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan kasa tamu wato sidir kuma da raveren baraje jirugu na wannan kwamiti shi ma na sidir na kirsuci da musulmi domin tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan kasa tamu sannan muna tare da kuma ma'azu lawali buzu shugaban kungiyar na mai zaman kanta ta ordoyen idan kuma komi sani ya zo daidai muna kasancewa tare da alhaji sani shekaru wato shugaban kungiyar nan ta 'yan kasuwa a wannan kasa ta mutan je musamman a yankin yamai malamai barka da warhaka barka da kasancewa tare da mu. To madala kamar da dai na gaya muku a yau za mu tattauna kan batun da ya shafi tsadar kayayyaki a cikin watan azumi a cikin wannan kasar tamu ta Nijar. To kafin in soma bari dai in fara hada ku da bakin namu da ke nan ɗakin magana. Bari fara da kai Malam Sani waka a bakin mai ita an ce tafi daɗi sai ku gabatar da kanku da matsayin naku. Eh suna Malam Sani Sabi Suleiman eh, ina kamar ni ne komisar Okonta na Sedir Comité Dialogue Inter et Intra Religieux pour la Paix. Kuma ina cikin kungiya taman faikat wadda ta kunshi kungiyoyi talatin da shida ina kamar kakakin su na kungiyoyin addinin musulunci kuma ni president ne na kungiya ta ina da kungiya ta wadda ake cewa ISEF Association Islamic for la Culture Lady Kaso Elafe. To in Allah da za mu dawo mu je karin bayani Reverend sai kuma ku gabatar da naku matsayi mu je. Ni sunana Reverend Baraje Jergu wato ina cikin wannan Biro National na Sedir wacan ina rike da mukamin ma'aji na su baitin wannan ni kaina shugaban coci ne coci din mu nan kusan oviv a nan mm. cikin garin niamey to ina kuma cikin kwamiti na yada addinin krista mm-hmm. wato muna da kwamiti wato ina cikin waɗannan kwamiti ni ke ba su shawara akan abubuwa daban-daban mun gode eh, sai kuma malam ma'azu ku gabatar da matsayin na sunana ma'azu lawal buzu shugaban kungiya ong ordain kungiya ta bunƙasa noma da kiwo a faɗin ƙasar Niger. To madalla malama azo ina ganin muna kai tsaye da Alhaji Sani shekaru Alhaji Sani shekaru ko kuna jin mu? Eh, to ku gabatar da matsayin naku da sunan ku a cikin wannan muhawara. To ni ne ke ma Alhaji Sani shekaru president syndicat da kuma kan portateur portateur grossiste de Niger. E to Alhaji muna so mu tambaye ku shin ina aka kwana ina aka tashi a game da batun taron nan da kuka yi domin kawo sauki a lokacin watan azumi. Shin ina aka kwana ina aka tashi kan wannan batu? Mu Allah godiya kuma nan rajon na kuma albarka muna musu roƙon Allah ta wata mu an ce mu ya sami telebijin ma. Farko dai minista da kuma ya tarda mu eh, shan da kuma ya ce abin da yake fata yana son kaya kar su tsada zai arha ko kuma yan ba su ƙara ba yan ba su rage ba dai kar su ƙara. Mun ka ce to insha Allah mu rage muke son su ma. Ko da mun so kan gwamnati ta mana wannan tambaya gwamnati ya kamata ta ce mana mu ma akwai abun da an kai mu 'yan kasuwa an ce to kuma an rage muku wani abu haka. To duka wannan bai samu ba da zan su yan Nijar da ma kamar da shugaban kasa ce dan Nijar shi da dan Nijar mu riga mun saba da haka to saboda shine yanzu duk kayan suna da arhaɗin yadda ake so yau dai kadiba bana sukari zan ɗauko ma gari sukari na gari sukari na gari jika ashirin da latsa yake sukari na karto jika ashirin da latsa yake duk kowane kaya an rage masa kuɗi kowane kaya bashi da bashi da tsada bayan kun ɗauki masara mai hatsi da eh, sukari da da masu sukari duk na zan ba ku misali bisa ga shinkafa shinkafa irin wanda gwamnati ke son a yi aiki da ita ce ake da san Fursan duk yau bata hiji ka goma sha takwas ba sakon da san kan kilo. Inan wanda san kilo ne ka tara haka ake samun shi a nan irin yamai duka Nijar ma haka ya kamata a sai da shi. Kuma ka doki hatsi lalle namu ne bana ya kamata su yi kuɗi amma duka hatsi sako yanzu ko ina nan garin jika ashirin ke sai da shi. Ita kuma masara kashi biyu ce akwai ta Bene babban buhun nan da ake sai da jika goma sha bakwai da rabi akwai wanda ake ka daga Burkina jika goma sha biyar na sai. Da masara tana jikka goma sha bakwai san kilo na kai muku magana kenan manya-manyan kayan mu duka da ake kawowa yan nijar sun sun rage su kasa yan yanzu ma cikin kwamitan muke tun shekaran jami'an ka fara da shiya da shekaran jiya da jiya da yau muna yawo kasunoni kasuwa duka muna ce musu to kowa ya kokari wannan wata ma alfarma ya rage ma kaya kuɗi kenan kaya ba su nan ga hawa abin ba mu da garanti guda gare shi guda ne cikin su abu guda wanda ya zan shi danyen kaya ba su da garanti ba abu ne da kake sayawa ba kai kai wata kin hikima ka aji kace sai wata rana a'a da ka sai gare su kana son karbu da su yau dan kar ka samu matsala to suna iya yau akwai su gobe babu ka doka kwamfutar muna da shi yanzu garin nan kuma wanda ake yi nan kasan nan tamu nan eh, bankuku suna nan wani mai kyau na biya zo na je shi ka karso dole na je na ishe shi ne a asirin su ne saboda kyau da shirin gani dala saba'in saba'in ake sai da kyau in dai kwanakin baya 40 40 da zuwa 50 hake sai da kasan rayuwar duniya abu na yi yana karawa ne amma in dai tsayar Allah saba'in ne dai gani na bai tsare ba kilo saboda abu ne da ya taba kan kamar jika guda ma a kasan nama har da yan aji to amma Allah da iko ne kaga bana dai da shi kasa bayan ake da. to karshen azumin nan ba mu sani ba da in ya bace dole shi kuɗi kuma ya Allah sa akwai shi ta dai koma kasa ba dan ya ba ko da su dan yanka ba su da garantin mutane su sani eh, president abinda nake so in gane kuma shin a lokacin da kuka tafiyar da wannan taro tare da magabata sun ɗauki alƙawura ne na rage muku kuɗin duwan ne ko kuma hidda wasu da kuke biya ko wani haraji yasa ku kuma 'yan kasuwa suka rage waɗannan kayayyaki nasu. Wannan ba mu samu rage komai 'yan kasuwa na Nijar sun yi niyya na su rage ne saboda Allah da ya halicce mu kawai talakan Nijar ba mu sanya a ce yau lahiya ta waye bai da abin da ko kun bai da abin da zai saya ana ba da kyauta cikin shi kuma ana eh to president aika an yi kun yi taruka tare da wakilan gwamnati za ku ce kuma gwamnati ba ta dauki wani alkawari ba gare ku zuwa ga wannan wata ba ta dauki wani alkawari ba amma ta ce tana da sikari. akwai shinkafa akwai masara da sun da cikin kasa amma mun ce musu magani a kasa dan ya zan da muke cikin yagarin mai a ce ga wani karce karce an bude kaya ana sai da tsada da arha sai zan ba samu wannan ba yau eh. sai dai a ce shi gwamnati eh, shi dan kasuwa ya rage ma kaya kuɗi amma ita wajen gwamnati ba a samu rage amma kullum ana ƙara mana kaya bisa kaya kaya bisa kaya kadi ba yanzu kamar a ce yau yau kamar yan shinkafa ta ko wani kayayyaki shigo ko toro da ko gaya sai ka biya na can, kuma a girgirtar na ko kowane sai ka biya mushi kowane tan dala biyu ne ka ɗauko son arba'in sai ka ba kowa jaka ashirin ashirin yannan ka zo kamar nan garin yamma sai ka zo iskanar diban ka take sai ka ba kowace mota sai ka biya jaka ashirin ashirin to ka gani ga wasu jimin na kuma da yi da amsa ba a kana da an kan yan kasuwa lodi wanda yan kasuwa ba su iya da shi Allah ya sa yan kasuwa suna da albarka ne kowa dai yana zuwa ya kawo amma ba cikin jin daɗi ba kuma ba mu wani taimako wanda sun kasuwa suke samun wajen gwamnati amma kullum ana ce ayi amma yan kasuwa Nijar muna fatar Allah shi kara mu duki su albarka dan su ne an mazajen duniya ma tunda su ne ke zuwa su ɗauko kayan mutane rikici daga wata ƙasa su ɗauka bashi daga banki su shigo da kaya duwan ta ɗauka kowa ya ɗauka amma muna son wani ɗan kame-kamen da ake ɗan rike-riken kuɗin da aka yi mutane ga hanya mun fito da su daga waje waje ya kamata ko ba a yi ɗoye mun shi. Eto president ina so in tambaye ku wani tabbatanci gare ku na cewa kayayyaki a cikin kasuwanni sun sabko ƙasa domin kun ce kun ziyarci kasuwanni da dama. Cikin kasuwan mun dan mun yi kasuwanni da yawa mana muna ganin yadda abin ke kuma na ga mutane. Yau kuma ka san ba lokaci ba ne tsada yau an kai tsada kasuwa kasuwa kwankiransu ne in kai tsada bar ma kayan ka za a yi lalace gare duk wanda kawo kaya gari ba dala ashirin dala goma bai bai sai ya saida ya samu ya sai ya kuma shi ne aiki aikin nan yau ka saida da dama dama samu gobe ka je kai komandi kana samu gwamnati na samu kenan an ci gaba kenan yan kasa na samu amma in ka je kaya kana jiran wani lokaci sai su mutu gare ka kuma kai bashi tsakaninka da yan kasuwar to saboda shine yau bana dai Allah da iko ne kasuwanci bana ba kaya ba saho irin yadda ake so kaya sun yi alhakuri da kudi amma kamar su wajen huska gwamnati ne ce maka nan na inda ma an ƙara rage muna to talaka Nijar zai sai ƙara ce ya gode to sai zan gwamnati tana ta mu rage kudin kaya amma ita ba ta rage muna amma mun ɗauki wani alƙawari in Allah ya sa muna da rai baɗi to sarwa wata biyar biyar ko shida za mu yi wasiƙa mu aika musu shi me suke iya yi in ba su iya wani abu to su kyale mara talaka Nijar mu na za mu ce a rage musu ba sai ma gwamnati ta magana. Eh, to president wani lokacin ku ku yan kasuwa ku ne ke da laihi ku ne ko da gwamnati ta rage muku dan ku ba za ku rage ba yawanci ana cin karo da haka. Me ke kawo wannan matsala? Gwamnati ba taba rage mana ba rage da ta yi mana wata shekara lokacin tanja an ce a yi masu shinkafa duk wanda da shinkafa. Eh ya yi duwan sai ai yi lissayin shinkafa kuton nawa ne sai a ce to wannan gwamnati za ta mai da ma kuɗin ka. Ba furen kuɗi ne an ka mai da mana ba a'a takarda ka ba in ka kawo kaya ka da kuɗin to sai an ka yi kitso dan eh, bamban da makalmashiya to sai an ka ɗauki wasu 'yan sosai sibil da ma ba su san ƙasar nan sam gaba ɗaya sai suka ce to wannan abin da an kai ba a shi a ƙasa ba to shine mun ka ce duk abin da za a yi in dai mu da ke mutanen mu da ke kawo kaya in dai muna nan mu shugabannin kungiyoyi ba dan sosai ba ne zai zuwa ya ce ya ga wani abu katsalan ne ya je faɗa gwamnati a kire mu san mu zan shaidu mu zan shaidu wanga abu haka ne to president eh, sani shekaru a dunkule wannan shekara azumi kuna ba mu tabbatancin cewa zai za Karshe ba tare da kayayyaki sun ƙara haihuwa ba wannan sai dai ragewa babu wani kame mai kara babu muna da su wato albishir ne kuke ma yan kasa kenan wannan shekara dai azumi lahiya launi azumi lahiya launi inda wajen abinci ne akwai shi amma ni ce muku inda kamar mun samu a huskar gwamnati su sun rage mana wani abu to da abin sai a kara rage ko maka amma ko da haka ne yanzu suna nan yan kasa suna kokarin su inda ya kamata um, president ya kake ganin a dazu suna cewa ana sai da kwamfutar kilo hamsin yanzu ya kai ɗari har ɗari da ishirin kuma wanda ya ce ya kai ɗari ka ce masa ƙarya na yake bai san kasuwa ba san ni wallahi yana sai kilo ashirin na kwamitar dala saba'in manya manya na na na banku masu kyau hmm. wanda ake ka daga burkina ma kila bai ke can ka aima mutane sheri mu yan kasuwa in mun ka ɓoye kaya mun ka sai su dan su tsada wannan zamu mu haɗu da Allah shi kuma mai faɗi an yi tsada a ban bata kaya an aji kaya na jiran eh, ko wani matsala ta zo in ba da gaske ba ne ya shiga hannun Allah shi ma Allah zai mana shari'a kan shi shi muke so mu mutane su gane yan kasuwa na musulmi ne. Wani kira kuke ma yan kasuwa alaisani shekarau kan wannan nan a kodayaushe tunda ya zama al'ada a Nijar da an ce wata azumi ko mica da yake yi. Yanzu wani kira kuke ma 'yan kasuwa a nan gaba na su rika sassauci kan al'amuran su na kasuwanci idan an ce ana cikin wannan wata. To da ku yan jarida da ke gani da ke zuwa kasuwa da su yan sosai sivil masu magana duk wanda ga yanda ka ya hau sama ya hau sama irin yadda muka faɗi ya wuce haka nan ya kire mu ya ce mu zo mu gani sai mu kawo muku mu ce kuna da gaskiya amma na ce maka danyen ka ba su da garanti tunda abinda ba a yi Nijar ina Nijar ya kare shi kenan ta kare kenan wanda je samu sai sai da abun shi wanda yake so ko da danyen kaya bai da garanti da ka so da ka sayo shi dole ka sai da dan ba na da malalace zai oh, president kafin mu yi sallama da ku akwai wani sako da ke gare ku sakon da ke gare mu mu a namu fanni na kasuwanci duka wanda zarge mu dan Nijar mun ɗauki abin kamar cikin bai sani ba ne. wallahi mun yahi mishi duniyar lahira ba wata matsala na san akwai zargi zargi na suke yi amma su san dan kasuwa wani abu ne dan dan kasuwa shine yau yau in kana ko wani mai dan kanti ko mai dan tabula kusa gare ka in ne za kwana da yawa kai je ka cewa na ba nake kilo biyu ku har gobe ko sai wata rana zai baka kenan waɗannan mutane kamata na kullum ai musu roƙon Allah Allah ya kiyaye su duke su Allah ya ƙara su albarka ba kullum ba sai ana tsine musu tsinewar na kan wanda ya yi canza ta koma dan mun san kasuwanci yau in kai wasa kai jan baka sai da arha kowa ba ya saya gare ka kenan karshen ta zaka faduwa ka bar kasuwanci fata da muka mai yan Nijar Allah ya hore mana abin saye Allah kuma su yan kasuwa da abisa jirage da motoci suna zuwa suna shigowa da kaya Allah ya ƙara mu su albarka Allah ya tsare su Allah ya kiyaye su dan Niger musan kan kaya ta soke shi bale mu ce mu mishi Allah fata ya shiga wannan ya shiga wata matsala dan shi guda shiga matsala mu duka mun ga shiga muna roƙo ga Allah Allah ka kiyaye mu kiyaye yan Niger maza da mata yaro da banya Allah ka kiyaye mu ka ruwa mana asiri duniya lahira to monsieur le president ka mu so juna mu so juna mu juna ragowa kullun ake magana mu mu juna fata da heri kan mu juna fata sheri dan kasuwa ya haka dan kasuwa ya haka mu dai da shugaban da sunan shugaban yan kasuwa duk wanda ya muna wannan abu mun yahe mishi babu komai mun san bacci kuskure ne kuskure kuma yana zuwa ga kowa ba wani matsala monsieur le president Alessa sani shekara mun gode kan wannan guduma da kuka kawo mana a cikin wannan shiri na Mahawara studio kalango mun gode mai sele president eh, to Madala, bari mu dawo a nan ɗakin magana bari mu fara da kai malam sani ina ra'ayin ka kan abin da ka ji alai sani shekaru ya bayyana eh na saurare shi dalla dalla ga abin da ya gayi bon kasan shi aka ce ba a taruwa a zama ɗaya. ga ga yanda ya bayani musu harkan kaman kayayyaki da aka ce sun sun ƙara sauke farashi wani haka ne wuri ba haka bane ba tunda mutane da yawa suna maganganu kamar yanzu ka dauki lokacin nan kilon fam detar yana turwasan sai kuma hadari da ishirin kwana guda ɗaya tak kaga wannan ai kuma abin ne wanda yake ba a neman rahama ubangiji akwai kayayyaki da yawa wanda sun ƙara kuɗi a gane shi kuma wanga wata ne wanda ake neman eh, rahama ubangiji ana neman gafara a gane ana neman kuɓuta daga wuta kuma mutum ya zo ya cusa eh, neman abin duniya eh, kamar abin da yake dala biyar sai a mm. dala ishirin don neman arziki to shi kuma kuma arzikin nan ba za a yi shi ba har abada da akwai hadisai da ayoyi cikin alkur'ani wanda ke gwada duk wannan irin abubuwan nan kuwa sai ta kyautatawa ga musulmi alheri ne a gane kuma kuntatawa ga musulmi to kuma mutum zai ga kunci ran tashi alkiyama eh. to madalla zan sake dawowa gare ko malam sani barin kuma jan ko reveran kun bayanan shugaban yan kasuwa e za ku ci akan wannan kalamai nasa kamin in ce wani abu bisa ga kalamin da ya faɗi na ɗaya na san muna cikin lokaci inda ah, mutane da yawa tun ba musulmi ba cikin Nijar suna sadu da suna tunani da Allah fata na shine ubangiji Allah ya bayyana gare su kuma ya taimake su ubangiji Allah ya sa rahama shi ta sabko bisa gare mu duka nan Niger ko da yake kullum ina faɗi wannan kalma a ce musulmi musulmi su sun ka ɗauke ma kansu suka riƙe wannan kalma <laughs> amma a ƙashin gaskiya Krista duk inda yake musulmi ne tunda ma'anan musulmi shine mai tsoron Allah to mu ma muna tsoron Allah saboda haka na taɓa ce ma gungun malamai ni ma ai musulmi ne to bari ubangiji Allah ya taimake mu yadda za mu dibin juna da idon rahama da kuma gane cewa dukanmu muna dan taimako da kuma alherin ubangiji Allah mu komo bisa ga abin da shi Alhaji Sani ya faɗi gaskiya ya faɗi magana wadda ta sani tunani kwarai da gaske bisa ga matsayi na Kirista abu guda ni sani idan dai ana dan taimakon ubangiji Allah to mu ma mu taimaki yan uwa in dai rahama muke bida albarka Allah muke so to kan mu di mu cuta ma yan uwa ta wurin fanni kowane irin fanni ne kasuwanci ne to ina amfanin ana sai da abu misali dala ɗari saboda wannan lokaci da ya kamata a yi saduda abu da Allah lokaci inda ya kamata a yi sadaka a taimaki mutane sai ka zo ka limka ka ce ai sai jika guda ko kuma ɗari uku to kan gani nan mutum ya cuta ya ubangiji Allah ba zai taɓa jin daɗin irin waɗannan abubuwa ba saboda haka mai bi ɗan ubangiji Allah in dai rahama Allah ka so kai ma kai rahama zuwa ga ƴan uwa zuwa ga jama'a duka gaba ɗaya in albarka Allah kake so to albarka da Allah ya sa cikin hannuwanka kai ma yi fatan ta taɓi dukan waɗannan waɗanda suke tare da kai eh mu haka ne bisa ga eh, abu mu yake amma muna azumi zan ma ƙara <laughs> ah, ni ina ba da shawara ko da wani lokaci in dai za mu yi azumi mu muna yin azumi kwarai da gaske ah, sai dai bisa ga abin da littafi mai tsarki bibil ta ce lokacin da kake azumi kakka yarda na kusa gare ka san kana azumi idan ka bari har ya sani ya yabe ka to ka riga ka karbi lada saboda haka sai kirista ya ini tare da ku amma ba ku san ku shi na cikin azumi ba to saboda haka ubangiji Allah ya taimake mu domin mu tsaya mu ji tsoron Allah akan wannan ina ba da shawarar cewa wannan abincin zaka ci da rana ka ba wanda ba shi da mm. to ubangiji Allah zai ƙara da maka albarka bisa ga abin da kake bida Allah shi taimake mu eh, rivere muna saki dawa gari ko barin dawo kan eh, ma'azo eh, malam buzu ya kai shi wannan bayani na alasani shekarau to lalle kamar yadda na ji bayanin shi ya ce zaman da suka yi da gwamnati don kama gwamnati bai musu ba don ahuwa bisa kayan da bukatun su eh, kayan da suke kawowa alor laban labandar ne conseil des ministres da aka yi na baya bayan nan mm, wato eh, majalisar gwamnati ya ya ba da izini ya ce to wasu yan kasuwa duk tun da aka zana su wajen su takwas ne aka mm. ce to su shigo da kaya kan sukari kan kuma shinkafa dai da su samu su eh, batun sukari da shinkafa to gwamnatin gwamnatin ya ba su mm. ahuwa sai dai salama ya ce dai ba duka bane aka bada kasan kuma abubuwa ne tunda su ma kuma sun yi tankaɗe da rairaya su gani wanda suka yi eh, wannan tunda ai minister in yayi kiran su eh a kuma an ce su ba ofeben kwa director ma kenan abu ne tunda minister ce ta dauka kuma aka je aka kai an conseil da minister aka hodi ga sunayen wanda aka ba izini su shigo da wannan dan su sai da da rahusa kamar yanda suke hodi su kasan yan kasuwa yan kasuwa ne ko ba gaskiya ba mm. gwamnati kowace shekara yana neman a yi rangwami kuma zai ce eh, tan kaza za ku shigo shi sai a samu a yi a rage a rage babu deduwa ma babu komi ana hudda musu wannan duka eto eh, in eh, malamin shinkafa ban mm. gintsilin fashin ka ba duk an ka duba a kowace shekara gwamnati yana haka ne yace ya ya dauki matakin eh. ba za a yi deduwa man ka ba ba za a dau amsa haraji ba da sauransu mm-hmm. albarkacin wannan wata na azumi amma duk da haka din da an shiga azumi ka sai su yi ta hawa to abin da yake kawo wannan matsala abin da yake kawo wannan matsala mm. ka san shi commerce tunda akwai direction de commerce interior mm, akwai yawwa yawwa akwai abin da ake cewa speculation mm. marche a abusive mm. kamar yanzu a kawo kaya sai a boye shi sai a huddo shi sai a haɓaka kuɗi a ƙara mm. kaga wannan duka eh, abubuwa dubaru ne na 'yan komersan ɗazu ya yi zancen pom de terre eh, abu ne wannan kaya ɗanyu ne an san da shi kuma kowace jaha tana yin pom de terre yanzu ba kamar da ba ne da ake kawa daga kasashen waje to oliye su su sayo cikin eh, masu yi a nan cikin ƙasa ka gani wannan su je na ƙasashen waje kaga ga wata wata shekara haka ce har Maroc suke zuwa su kafin bidar sai a kwatanta kamar babu shi na to su kuma mutanen babu organization eh, da kuma wannan da marshe eh babu tsari na na kasuwanci hmm. in kai abu kana jira kamar yanzu for example yan da sukin nan da ake cewa to in ka duba form de terre bana jihar eh, Tilaberi ta hi ko ina yin form de terre hmm. daga jihar Tilaberi sai jihar Agares sai kuma jihar dosu a duka binciken da aka yi kuma direction general de l'agriculture tana iya bashi wannan duka sakamako da na faɗi don kenan ya kamata su da yake su ne 'yan kasuwa su rika zuwa wajen producteur suna sayan kayan nan suna kawowa bisa marshe loko suna saida shi to abin da ba su yi ne yanzu ya yi zancen bankuku ai ba a jihar talabari ba bankuku kaɗai ba take pump de mm, misali ne yawa mm. to duka kewayen ya mai kuma yanda ya faɗi sevre ai lokacin nan kamar yanda malam sani ya faɗi kan azumi ya zo da kwana biyu pump de dala arba'in ya su su saida su 'yan kasuwa su saida dala arba'in masu wani revander sai da dala hamsin sai ya kai yanzu sai suka ɓoye sai suka ce babu fom da tare 'yan najeriya suka ba zan ce 'yan najeriya ba ne za ku ne kuke wannan dabarun tunda ni productor ne na san yadda duka abubuwa zan baka misali kewayen ya mai ka mm. ɗauki departament ɗin kolo gari goma sha ɗaya a cikin kolo muna yin fom da tare mun san kenan ƙarhin shi wajen bankukun da yake cewa har zuwa wajen filinge ai sun gani a febrile da muka gwada production in ga fom da tare ko ina kowa ya gani le na fele di febrile a filinge muka gwada fom da tare in duka jihar Eh, eh to yanzu eh, idan kuka wannan eh, pom de kamar yanzu wannan pom de din ya kamata a ce akwai shi ko ina cikin kasuwanni très bien akwai shi da yawa yanzu duka jaha jaha ai akwai shi mm. duka jaha jaha ta Niger ai akwai shi to nan ya mai ne matsala nan ya mai ne ka san da yake babban birni ne mm. kamar sai a ce a boye kaya ya ce babu shi na gane dan a ƙara kuɗi mm. a haɓaka kuɗi kenan kaga wannan kamar yadda maluman nan suka waɗi wannan baya da kyau yanzu kayan da suke kawowa su commerçant su sun yi son su samu riba kullum bisa komi a lorke gwamnati kullun yana yin dan ya stabilizan free E eh, to babu ba ta gwamnati bace tunda gwamnati ba ya sa ido ba ya hukunci ka san yanzu eh. direction du commerce interior hmm. yanzu babu control de free inda kama ana control de free a eh, ce wannan free yanzu babu wannan to wannan doka ce ta sa wannan su hmm. suka nema a yadda su ne suka yi kokwa suka nemi dokar ta ta ta hudda wannan abubuwa hmm. kaji yana zance yan kungiyoyi hora hula wanda su wai kamar ba su ga ba su a lorke su ma doka ce ta ce su duba su gani abin da bai da kyau yanzu kamar mm. for example mai iri hudu ne akwai mm. wanda ake kawowa wanda lalle ya huce ma baya da kyau mm. amma sai a zo a sa shi cikin kasuwa a saida shi ana saida ma mutane kaga kamar shinkafa nan da suke cewa ai shinkafa iri biyu ce akwai mai kyau akwai wata bai kyau sai su zo su gama su yi melange sai su saida shi sak ne kawai ake kake gani me amma an ka duba ka gani kuma kamar yanzu an sa san kilo in ka je ka auna tura kilo ne kaga kenan wannan duka matsala ce wanda to wanda su suke kuma <laughs> in aka duba su yanzu sai su ce ba su suke ƙananan 'yan kwamarsan suke revander a lorke ka gani duka abin yanzu duka kasuwanci ma duk da ake duka faɗin ƙasar Nijar kaga duka kowa ya ce shi kwamarsan ne amma masu NIF numero identification fiscal wanda gwamnati ya sani suna biyan eh, jingali eh duka ba su kai ba dubu hamsin da hudu kenan sankankat mil ba su kai ba masu NIF a Nijar hmm. tun da shekarun jama'a da na je na yi bincike nan chambre de commerce na gani masu NIF kenan kenan in masu yin kasuwanci gwamnati bai kontrolin su kenan kaga matsala ce matsala ce sosai malam eh, buzu eh, ina dawo gare ka barin dawo ga eh, wajen sani shin a musulunce me yasa an san da wannan ƙasa tamu an ce musulmi suna da rinjaye me yasa kuma idan an ka ce ana cikin watan azumi dukkan musulmin nan ne kuma za sa kaya su yi tsada me ke kawo haka abin da ke kawo haka rashin rabo ne wajen Allah mutum zai tashi ran tashi alƙiyama bai da komi wajen Allah maganar da ma'azu ya yi mm. bisa speculation ne ko me wala mm. shine da larabci ake ce ma itikari manzo Allah yana cewa man itikara ta'ama arba'ina yawma la'ana wallahu wanda ya boye abinci kwana arba'in talaka suna mace sai yayi tsada ya hito ya hiddo shi ya saida mm. to ubangiji ya tsine mishi sai da rabura ta shar kiyama tun duniya har lahira to kaga irin gainayin ne ake ciki ma'ana eh, shi watan azumi mamma ada wata ne na harko manzo Allah yana cewa awwaluhu rahama harkon shi rahama ne ladi premier jour wa ausatuhu magfiratan tsakiya kwana goma na tsakiya gafara ne wa akirhu ita kimina nar karshen shi kuma kubuta ne daga wuta kaga mutum ya zo ya rayu ba rahama ubangiji ba gafara ba neman ka kubuta daga wuta akwai musibar ta kai wannan manzo Allah na cewa isma yusuma halaka ya kai dan uwa ka kyautata ka taimaka ka agaza sannan shi kuma Allah ya taimaka maka kyautata maka kuma ya agaza maka ta yaya kai baka kyautata ma yan uwa musulmi ba eh? kuma kai Allah kyautata maka bai yiwa ne ka gane abinda mutane ke man cewa ka gane shi fa wa'annaka labil birsa duka gaban Allah za a gaba ɗaya kuma Allah yana jiran ko kowa shi wannan wata duk mutumin da ya kuntata ma yan uwa musulmi shi ma sai Allah ya kuntata mashi ya kuma eh, malam sani kuma inda abin yake daura kai kuma su yan kasuwa ko da da kanana har zuwa maya sai ka je idan su an tambaye su me yasa ka su kai tsasa ce a'a su ma jan sawwa ne yayi tsada shin haka ne ma'ada wannan duka ba ba magana gaskiya bace duka ƙarya ce a ce ma haka ne in dai ka san girman wata kamar yadda reveran ya gai mm. in dai ka san girman wata ka san darajar abin da ake ciki kamar watan Ramadan a gane akwai akwai mutanen da za su so kaya kayawa da farashi mai tsada kuma su zo su sauƙaƙa ma mutane mhm. shine annabi yake cewa isma yusu mahalaka ka tausaya yan uwa musulmi kai ma sai Allah tausaya maka yanzu bari baka wani karamin misali me yasa gani aksari in ka dauki cikin kashi ɗari kashi goma tara mutane suke hidda zakka cikin wata azumi ai saboda tausayawa ne saboda wata ne wanda mutane suna neman taimako ka gane suna neman agashi sai ka ga mutum wannan dan sukari ma da zaka sha kunu yayi tsada ka gane to ta ya za a rama ubangiji ta sauka shi yasa har kullun kake ganin muke gamuwa da musiba iri-iri. Yawanci a Nijar wannan matsala take eh, malam sani kadiba yawancin kasashe kasashen musulmi yawanci akan sassabu ko da kayayyaki wasu ma shaguna na sai ka ga mai kuɗi ya zo sai don wasu su sai su sai kaya. Eh. To a Nijar wannan ba haka bane yawancin 'yan kasuwar namu maye maye ma 'yan kasuwar su kan kansu eh, ɗaiɗai ne za a kilga waɗanda suke cewa a'a sun rage kayayyakin su a cikin wannan wata. Kasan shi ɗan Adam kamar ba ma kamar Nijeriya ba lokacin da yake so ya samu arziki sai cikin wanga wata na kuma sai dan uwansa yana cikin matsi da yake so ya nemi kuɗi wajen dan uwan shi wannan matsala eh, shin lahin ku ne kuma lamai da ba kowa da kan jama'a ko ko da mana sani wa ma ana rasulu illa al balag iyaka kawai mu gai Allah ya ce annabi ya faman sha a min faman sha a falyakfur wanda ya ga dama ya ba da gaskiya kuma wanda ya ga dama ya tsaka kan kujerar naki amma fa Allah ya magana ce inna atarna zalimi zalimin nara ubangiji ya tana da wuta ka. dukkan mutumin da bai ba da gaskiya ba akwai dai ranakin ne ka gane yan kasuwa sai su ce sai cikin wata azumi za a arziki aiki ka zo abu ana sai da shi labiyar ka sayar da Allah ashirin ka tara kuɗi sun taru ka samu kuɗi ka sa aljihu ai Allah ba a zalimin sarki bane sai ka tara kuɗin sannan wata musiba ta zo ta yaye wannan kuɗin na farko Allah na jarabta mutum da rashin lahiya kuɗin da ka tara kuɗin su zo su ƙari kun ba a samu lahiya ba kenan kaga an shiga wani yanayi in ka diba duka lamari na Allah ka gane in dai haka yi tsoron Allah inna Allah ma allazina taqaw allazina musin ubangiji yana tare da mutanen da suke jin tsoron shi kuma suke kyautatawa manzo Allah da bakin shi yace duk wanda ya sha da mai azumi kwaf ɗaya na ruwa sai Allah baka aljanna je kasashen laraba ka gani yanda ake ciyar da mutane in azumi ya zo duk lalata balarabe in azumi ya zo za ga zai sai abinci ton ton shi da kashi yana to yana rarrabawa da ya sa abin da ke ci amma nan Nijar ana cewa na fursan musulman wane ne da wane ne amma sai ka zo ba haka bane ba musuluncin gabaki ke ba ga zuciya ba shi ka yi tsoron Allah manzo Allah ke cewa attaqawa hahuna tsoron Allah ga zuciya ya gwada su uku ga gaban shi wa ashara ila sadri ya gwada ga zai yace attaqawa hahuna tsoron Allah ga zuciya ke ba ba ga baki ba yake a gane sai ai to ana cewa musulmi ne kun musulmin ne zai zo ya cuci dan uwan shi musulmi kaga bai kamata ba tunda kamar yadda naga maka hadisin annabi yace hu rahama farko goma ga wanda suka wuce duk wanda yake neman rahama ya sami shi ya wuce yanzu wanga na biyu neman gafara ne na uku kuma kuɓuta daga wuta to azumi wata ya zo ya wuce baka nemi wannan abubuwan ba kai kawai sai ka ga dan ka musulmi nema kake abin da ke dala goma ka saida mai dala ishirin ya za a yi a samu rahama ya za a yi azumin ka ma ya karbu <laughs> wani lokacin ma ka duba kwanakin can da aka yi rashin wutar lantarkin nan da kuma ruwa da suka rika aka rasa ruwa a wasu unguwanni glass ma an an saida shi dala hamsin to kaga dala hamsin wai kuma wai kai to kana ta tsaro kai musulmi ne yanzu kadiba ko ma a ce yanzu eh, jajibirin sallah zaka gani kuma yadda mutane suke tsadantar da kayayyaki da eh. waɗannan da mutane su ce duk wannan abun a cikin wannan dare za a eh, samu su cikin wannan wata ne za a samu shi duka abin yana daure mun kai gaskiya idan na babu wani daurewa kai ka gane ka san bahaushe yake cewa wai mai raban shan duka ko ana kwabata to sai ya sha duk mutumin da ke neme game da azaba ubangiji ko mun kake mai hannun shi mai sanda hmm. sai ya kai kan shi ya buga to Allah kyauta eh. Allah kyauta reveran wannan matsala ta a wajen kiristoci haka ne akwai rashin jin tausayi ga idan ka dubi yadda ake cewa wannan kasa tamu eh, musulmi sun hiran jayi amma kuma sai ka ga yawancin abubuwan da ake ganin yana kawo matsala ga rayuwa tunda ba a taimakawa juna to na gode domin wannan tambaya sai ce muna muna iyakan namu kokari amma ga abinda magana Allah ta ce zuciya ta dan adam rikici gare ta wa ya santa sai dai Allah saboda haka aka ce in kana son ka bi da jama'a dole sai ka sama mu ko ne sanda kai mai bi da kai zaka sha wahala amma in shanu ne sanda guda ta isa sannan magana Allah kuma ta ce da mudun da ka auna da shi za a auna maka in ka ɗauko niyya na cewa za ka bi da Allah ka yi saboda Allah to in kai ko saboda Allah Allah Allah ko zai amsa amma in ka ɗauka niyya ka yi a munafice cewa za ka wa Allah amma kanka ne kawwa to ai shi ubangiji Allah ya san da abin da za ka yi saboda haka mu a wajen mu abin da muke gargaɗi mutane shine na ɗaya lalle su ji tsoron Allah na biyu kuma tsoron Allah sai da taimakon Allah shi yasa mu Kirista bisa ga duk abin da muke yi muna ɗaukan gurbi wajen Annabi Isa lokacin da yana cikin duniya yana taimakon mutane yana warkar da mutane yana ba su lahiya waɗanda ba su da abinci ma sai ya sa su samu abinci su ci yace abin da ni ku yi haka nan ku yi haka nan amma ba ku iya komai sai tare da ni saboda haka addu'a ta kenan addu'a mu kenan ubangiji Allah ka taimake mu ka koya muna zama tare da mutane ka koya muna yadda za mu taimaki mutane domin mu mun san amfani wato na taimakon wani idan ka taimaki wani kanka ka taimaka idan ka yi saboda Allah annabi sa kare magana ya ce rana tana zuwa ranar shari'a inda waɗansu za su su ce mu ai naka ne sai ya ce ban san ku dalili ko na yi rashin lahiya ba ku ziyarce ni ba an sani kurkuku ba ku ta gani na ba nana da kasala ba ku yi mini kaza kaza na ji yunwa ba ku bani abinci ba mutane za su ce wa yaya ai ba mu ganka ba yace duk lokacin da kun kawa ɗaya daga cikin waɗanda an mabiyana ni ku kawa to saboda haka mu muna gwargwado wato mu yi biyayya da abin da shi annabi Isa ya koya mu na cewa mun sani zuciya dan adam sai Allah mun sani kuma da kokarin kanmu ba mu iya yin komi ba sai dai mu yi addu'a don juna yayin da ubangiji Allah zai taimake mu mu ji tsoron Allah mu yi kuma bisa ga abin da wato magana Allah ta ce muna koyaswa muna taimako muna kuma ba da shawara na ce cewa mu yi iyaka abin da muka iya game da taimakon Allah kuma hata na shine a zo da ni magana na cewa lalle na san lokaci ne inda mutane suna saduda ko ina cikin Nijar suna bi dan Allah hata na abin ya zama da gaske abin kuma ya jawo muna rahama abin ya jawo muna albarka abin ya jawo muna taimakon ubangiji Allah eh bari dawo gare ka malam eh, mai shinkafa eh, eh, kan wannan al'amari na yadda kayayyaki suke tsada a cikin wannan ƙasa tamu mm-hmm. kuna ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fararen hula shin wata gudunmuwa ce ku waɗannan ƙungiyoyi ku suke kawowa ganin irin waɗannan lokuta an kawo sauƙi da kuma jawo hankalin magabata na su sa ido kan irin waɗannan eh, eh, matsalolin da ake cin karo su a wannan wata musamman na azumi to babban gudunmuwa da muke kawowa kaga yanzu kamar in ka ɗauki eh, region par region ko ina muna yin noman ranin nan muna yin jardin yanzu kamar ku kuna ganin noman ranin shine zai taimakawa a samu cimaka tunda shi ne ake cikin Trebian, Trebian. Mm. Kaga yana taimaka da yawa. Tunda dole sai an yi yanzu da a rika sayowa daga kasashen waje in ana yi a ko ina. Gwamnatin ya kama are yi tunda kasar mu haɗi gare ta ko ba gaskiya ba kuma jiha takwas ne. A kowace jiha kowane departama kowace lokalite a ce akwai wurin yin noman ranin nan. Kaga abincin da eh, kayan masarufi wanda mutane suke ci wasu suke buɗe baki da shi. In yayi yawa kaga dole eh, kuɗin shi farashin shi mm. ya Mutum ko yana so ya tsada ba kamar yadda gwamnatin ya ce dan Nijar ya ci da dan Nijar me inda shi yana yin noman da dan Nijar in zai ci da dan Nijar kaga abin yana da to mu da muke da wurin noman ya kama mana ne ba a kama shi yasa ka gani matsalar take samuwa gwamnatin sai dai yawan bara yawan bara ya amso kasashen waje amma ba a aikatawa bisa teren bisa teren ne sai an yi an yi quadrilateral an yi culture marishar jarren fota a komi da komi kowace jiha sai kaga dan Nijar in ya ci da dan Nijar yanzu kana ganin a cikin wannan wata azumi wani eh, salati a kawo shi daga Burkina ko wani wani karoti a kawo daga burkina alhali kuma cikin wannan kasa ta ma'ana ana iya yi mamaki ne ko kasan ina in ana so a bunkasa kasa eh. dole sai an bunkasa noma da kiwo hmm. kuma yau in gwamnatin tunda komi he ka sai abin zaka ci sai ka sayo shi ko ba haka ba to in gwamnatin yana aikatawa kana ga muna da center da research akwai inera akwai agreement akwai ikriza akwai fac da agronomy wa'annan masana suna da kayan aiki suna da kaya mai inganci in suka bamu suka ji suka goggoda ma mutanen nan a kowace jiha aka janyo ruwan kasa da energy solar kaga sai a samu ruwa isasshe a gudanar da aiki kaga kenan albarka za ta za to in ba a yi noma ba kaga abin da za a so kan a sayo shi a ɗauko shi a kawo shi ka gani duka wata ta wahala ce mm. amma in gwamnatin ya tsaya ya sa makudan kudade. Van miliyar van miliyar dan shak region to ina ma za a tahiyar da aiki yanda ya kamata kuma a samu abinci mai wannan yanzu lokacin da sanyi ya zo a febri ai na ce maka kaga yanda muka gwada abinci a jihar Tilaberi a nan Filinge garin Filinge a jihar Doso mun gwada a dogon dutse a jihar Tawa mun gwada a amma duk da wannan abuza muka gwada abinci da kuke yi eh. yanzu an ka dauki wanga yanayi na azumi ana ganin su a kasuwanni <laughs> ai shi yasa ga abin yanzu ka yanzu misali eh. duka kaga wani lemu da lemun tsami ai kaga daga Burkina ake kawo shi ko to mm. da sauran kayan yanzu pom de terre inda yake wadi ai yawanci duka mutanen mu ne su kenan inda gwamnatin ya ba da karfi mu ya kama mana sai ka gani abin ya bunƙasa ai garuruwan nan ba wai wani ba gwamnatin ya ba mu wurin yin noma da suka zo ole su kama a gudanar da aiki tunda in an yi noma ita ƙasa ita take da abinci ko to in ba a noma ba ya ka gani kaga matsala ce ko to gwamnatin inda ya tsaya ya yi noma to duka wannan matsalar ba a samu kuma tunda kaga yanzu shi sai ya huda kuɗi sai ya nemi tallafi ya nemi eh. watan azumi duk za su rage za su rage kowane lokaci a kowane lokaci ai ka gani yanda aka mm. yi kankan lokacin ya zo da fom de tar nawa dala arba'in arba'in wa yake yin fom de mm. inda gwamnatin ya kama na ce an yi an bunkasa noma to albarka za ta na'am Eto eh ina dawa gari ka malam Sani ya kuke ganin wannan matsala eh, za a warware ta komi da ke a Nijar. Shin wani kira gare ku wani sako gare ku ga su 'yan kasuwa kan kansu saboda matsalar ga 'yan kasuwa take da shi ma gwamnati. Eto eh ka san ake cewa jafal kalam alƙalami ya bushe. Shi dai kowa ya san ma amila salihan falinafsi wanda aikata alheri kan shi yama wa ma sa fa'ala wanda aikata kuma sharri kan shi yama. Duk mutumin da ya kyautata balle ga wata na azumi dole ne kai ma Allah ya tausaya maka. Duk wanda ya tausaya ma bayan Allah shi ma Allah zai tausaya mishi duk wanda ya kuntata ma bayan Allah eh, eh, kasuwancin ka zai bunƙasa albarka za ta ƙaru wannan ba shakka hmm. din da Allah ne gai kuma annabi ya gai duk wanda ya taimaka shi ma Allah zai taimake shi din da hanya ce eh, to ya kake ganin yadda su kuma ƴan kasuwa suke ta ambata Allah ya rantsuwa suna cewa kaza ya yi tsada kaza ya tsada duka <laughs> wannan abu dubara ce ta neman kuɗi koko dai na maka bayani na ce mai raban shan duka ko ana ta sai ya sha wanda yake yana bisa hanya ta halaka kai ba ka shirye da shi hmm. innaka la tahdi man ahbabta eh? ba ka shirye da wanda kake so kawai abin da yasa ga kanshi ya samu kuɗi eh, kawai ta kowane hali kafin wanga watan ya mutu hmm. eh za a samu kuɗi lalle za a samu kuɗi amma fa sai an wahala kuma na ɗaya za a samu kuɗi su taru na biyu Allah zai tusa ma rashin lahiya ka je kai ta magani kuɗin sa ƙare kuma a zo a zanna babu ba ka eh, nemi gafara ba ba ka taimaka ma yan uwa ba na ji ana cewa a nan mai akwai wanda ma in wata azumi kama ba su an sa kuɗin haya na gidaje akwai da yawa haka aka ce ga yanda na wasu ba saboda an san cikin wata azumi wata ne wanda akwai matsatsi kwarai yanzu ka jiba ciwon ga lokaci da ake mutane ba su da hali yanzu gashi ana ta sayan eh, kayayyakin wallahi mamma ada akwai wanda zaka gani sannan wajen karshen eh, azumin kuma kaya na yara abinci na eh, akwai duka wannan kaya na yara daura mm. ma kai ne ai la yukallifu Allahu nafsa illa su Allah bai daura mare abinda ba ta yi dauka don a ce sai ai wani kaya a takaice in ana son gaskiya shi wata azumi ba wani wata bane wanda za a ba rayuwa wahala wata ne kawai da ai ibada wata goma sha ɗaya kai kana ci abinci kana abin da kake so amma ga wada da tax sai a zo kuma a kuntata ma rayuwa ka gani shi yasa nace maka duk wani bala'i da kaga yana sauka duka mu ke jawo ma shi inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shi ubangiji bai cusa muku abin ba ku iyawa sai dai ku ku dora ma kanku abin da ba ku iya duk wani matsala daga ana shiga wani bala'i mu ke jawo ma shi malam sani eh, wani kira gare ka ga su yan kasuwa musamman masu shigo da kayan da kuma masu sayi kwara da eh sauransu shi kiran da zani ka gane yanda Allah ce matsalar da daga eh, wajen ka gane kiran da za a yi ka gane duk mutumin da ke neman ya shirya da Allah game da Allah lahiya lam hmm. to ya tausaya ma yan uwa duk mutumin da ke son hoye nemi da ubangiji kuma ya game da Allah ran tashi alƙiyama game da shi garau to dole sai ya tausaya ma na baya kuma mutumin da ke so ya game da Allah cikin bacin rai to kuma ya kuntata ma yan uwa musulmi tunda Allah ya kare magana yace faman sha a falumin wanda ya ga dama ya ba da gaskiya ya ba hanya mai kyau faman sha a fale kufur kuma wanda ya ga dama ya tsa kan kafircin shi yanda ya ga dama Allah ce inna atadda malami na nara nan ubangiji ya yi tanadi ga dukkan wanda bai bada gaskiya da shi ba ya yi tanadin zai sa shi wuta ma'ana in ka diba irhamman fil ardi irhamman fil sama da mazana na cewa ka taimaka ma na ƙasa da kai shi kuma ubangiji sai taimaka maka madawa baka taimaka ma na kusa da kai ba ko dan uwanka to bayan da za a Allah jin kanka yanzu ka dauka yanzu yanzu ga azumi in ka je wani wuri sai ka iske mutum abin da za ya sha na na buɗe baki sai ga abinci ya yi kala goma akwai mutumin da wani sai ya buɗe bakin ruwa ne za sha ko sanyi ba su da kuma ya azumin da kyau ya yi ibada da kyau amma sai ka iske mutum yana da hali sallah ma ga tarawi bai azumin dai ana yin shi ne dinda aka zanna kai wani yayi kaza wani ya ce galiban duk wa'anda ba su da komi su ne ke bin Allah shi min fisa mm. hanya mai kyau a gane dinda shi azumi azumi ne wata ne na ibada wata ɗaya ne ta ai ibada aka shi ba da ai ta wani ciye ciye ba da eh, eh, a gurguje saboda lokacin ne na daya <laughs> eh, na sani mm. lalle wata guda musulmi suke dauka domin azumi ga shekara wata na shine kai zama wata guda shi tsoron Allah ba wata guda aka yin shi ba sai ka ce wannan wata shi zama wata ne jagoran sauran watotin kenan in akwai tsoron Allah bi dan Allah da gaskiya to ubangiji Allah ce in kai sau guda zuwa wajen shi shi zai yi 99 din saboda haka fata na shine kama ɗauka kawai dai sai wannan wata ne zamu bi Allah shine babban abin da nake son hadi na biyu dazu kun yi zancen roƙo ɗaya ake ta yi nace roƙo ke kawo roƙo in ya zamanto ba a tsaya aka nuna ma mutane ba hanyar da za su bi don su taimaki juna to abinda abinda na gaba suke yi haka ne sauran za su yi yau yau muna da matsala da yawa cikin ƙasar Nijar ba dan fa babu abin yi bane ba dan kuma babu gar gar abin ga gonaki bane inda za a yi aiki lokacin marigayi kunce ba an yi ruwa ba an yi shifka wasu bangarori na Nijar motoci ne ake sawa duk mai yawon banza kama shi ake yi a dauka a garin su a aika shi ta tafiya zuwa can garin su to yanzu akwai waɗanda ma an kai musu zancen noma sake sun ce Allah ya sauka to irin waɗannan mutane yaya za a yi da su dole ne sai hukuma ta tashi tsaye akan irin waɗannan mutane domin na tabbata da abu guda kasa ba ta ƙarya in dai mun bida wannan zai kawo alheri da taimako kwarai da gaske wannan zai kawo rage zaman banza shi zai kawo rage tashin hankali da sata da sauransu wannan shi zai ƙara sa haɗa kan jama'a kuma in kan jama'a shina haɗe wani bila'i bai shigowa cikin jama'a domin in kanmu yana haɗe arzikin wani nawa ne nawa nashi ne kenan mu ya kamata mu yi mu yi ƙoƙari mu tuhama juna asiri mu taimaki juna amma da yake yanzu son banza ya yi yawa mutane ba su son aiki sai dai gigara sai tashin hankali da sauransu muna addu'a addu'a ubangiji Allah ya taimake mu domin mu samu tsoron Allah kuma malamai ina kira zuwa gare su su yi addu'a sosai domin ubangiji Allah ya taimaka ma ƙasar mu gaba ɗaya mu krista muna gargadin namu jama'a na cewa zaman banza bai da kyau aya ta ce wanda ba shi y'an aiki rago bai kamata ba ya ci abinci saboda haka mu krista muna gargadin jama'a kuma mun sani zaman banza bai da kyau ubangiji Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu nagode rivera eh, eh, malam mai shinkafa a gurguje ya kake ganin wannan matsala ta hauhar kayayyaki a cikin kasuwanni cikin wata azumi ma da sauran lokuta ya za a rage su kuma ya ta kamata ku kungiyoyin fararen hula ku sa ido ciki ba mu sa ba ido mu yi mm. aiki ma'aikata mm. tunda in ba mu yi ba in ba mu yi ba noman abin ba a samu shi kenan dole sai an yi noma za a samu yanda za a rage ma al'umma ko ba haka ba mm-hmm. kamar yadda reveran ya faɗi akwai wuraren noma to dole ne sai gwamnatin ya kama an sa kuɗi an yi noma isasshe kowace jiha a yi noma in an in akwai abincin dole ya yi sauki da pom de ter da da wannan da dankali da sauran da salad da shu da da da sauran duka abubuwan da da ake ci da wani kajin da wani zabbin da kake gani duka da noma da kiwon kowanne sai a yi to wannan in ba a yi shi ba in sayarwa za a yi a wata kasashe kenan su ca za su sun sa kuɗin su kenan duk wani farashin suka yi in babu control kuma in ba sa ido su gani kayan nan da ake kawowa yana da kyau ko bai da kyau tunda duk yawancin kayan da ake kawowa in aka yi control din shi wani lalatacce ne sai a gama shi da mai kyau kaga a zo a saida ma talaka da mu da gwamnati ya rika bara dan Allah da annabi a tsaya a noma kamar yadda Reverend ya ce dan mutane su bar zaman banza a tsaya a yi noma da kyau noma tushen arziki malamai da suka dafa mana a cikin wannan mahara ta da ta shafi batun tsadar kayayyaki a lokacin wata azumi mun samu eh, sani sabiu suleiman kwamitin da haɗa musulmi da kiristoci na sidir da kuma Reverend baraje jargu shi ma na kwamitin sidir sannan kuma mun samu malam ma'azu lauli buzu shugaban kungiyar nan ta ordain sannan a kai tsaye mun samu alaisani shekarau wato shugaban yan kasuwa birni mai da ma kasa baki daya abinda za mu rike shine ya kamata a tashi tsaye a yi noma idan ka yi noma aka yi kiwo duk wasu kayayyaki a cikin kasuwanni za a same su kuma idan an same su a cikin kasuwanni mun imani za su sauki ga talakawa da haka ya kamata gwamnati ta mai da hankali na ganin cewa komi ya samu a cikin kasuwanni wannan ƙasa tamu wannan ne maganin duk wata tsadar kayayyaki a cikin kasuwanni musamman a cikin wata azumi a bisa kan na samu taimakon malam isa ni kuma ni malaman ma'adan kice da ku a huta lafiya sai wani jikon idan Allah ya kai mu